ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد thumma amma ba'a cikin ikon Allah subhanahu wata'ala ajiya mun bude tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara ta 1443 hijiriya wanda ke daidai da shekara ta 2022 miladiya tafsirin watan ramadan daga wannan masallaci mai tarihi mai albarka masallacin juma'a na afd da yake layin babban dodo a makera kaduna ta kudu jihar kaduna najeriya kuma insha allahu ta'ala a jiya kamar yadda kuka ji mun gabatar ne da tafsiri da kuma baki da muka yi daga sassa daban-daban cikin jihar kaduna suka albarkaci buɗe wannan tafsiri a yau kuma za mu fara tafsiri don haka za mu ɗauki karatunmu na jiya a matsayin gabatarwa za mu ɗauki karatunmu na yau a matsayin darasi na farko daga nan za mu ci gaba da ƙirgawa, insha Allah subhanahu wa ta'ala a karatunmu na yau za mu fara ne da suratul ma'ida kamar yadda na faɗa a jiya a wannan sura sura ce mai ɗauke da darussa da dama za mu buƙaci malam ya karanta mana aya ta farko daga cikin ayoyin wannan sura malam bismillah أعوذ بالله كما ميت أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم za mu قريم ƙoƙari saboda وإن دسكي suke koyon a cikinmu da akwai wanda suna koyon karatu kamar yadda muka faɗa hikima ne na tafsirin watan ramadan wato a karantar da mutane an gane saboda haka za mu ƙoƙari mu takaita akan kira'a guda ɗaya wacce ta fi shahara an gane don haka za mu dinga karanta ƙur'ani yadda mutane suka suka san yadda ake karantawa a yanzu a kira'ar da za mu amfani da kira'ar hafsi ne kuma za mu amfani da ainihin wato ruwaya mafi shahara wacce mutane suka fi sani saboda kira'ar hafsi ma tana da ruwayoyi daban-daban kusan ruwaya hamsin da bakwai amma za mu takaita ne akan wanda aka fi sani kuma mu takaita akan kira'ar hafsi din in an zo karantawa kar a shigar da mimun cikin mimun eh, a ce a'udhu billahi Sani alim sai a tsaya من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم in mutum bai da numfashi sosai idan ka iya kana iya cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idan kuma zaka taƙaita yadda kowa ya fi sani wanda ya fi sauki a'udhu bismillahir rahmanir rahim duka wayannan yayi kuma kamar yadda nake maimaitawa Daya daga cikin manya-manyan manufofin tafsirin alkur'ani da azumi shine a karantar da mutane ya za su karanta ƙur'ani da tajwidi ya za su fahimci ma'anonin alkur'ani saboda haka a karanta musu yadda za su fahimta sosai malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Can you go down and bring my phone? Yeah. na'am a wannan sura da malam ya karanta a suratul ma'ida kenan aya ta farko kuma insha Allah ta'ala zan fara da muqaddima a wannan sura zan fara da muqaddima muqaddiman da zan so nayi ya shafi abinda malamai suke magana da sun da ko suke kira da suna a tun farko a cikin ulumul qur'an akwai abin da ake kira wato almunasaba bainas suwar da kuma tartibul qur'an ilmul munasaba wa ilmul tartib idan ka kalli alqur'ani mai girma zaka ga cewa yadda Allah subhanahu wata'ala ya jero wa'annan surori da akwai mu'jiza a ciki a magana mafi inganci game da yadda alkur'ani yake a jere malamai dai na farko sun yi ijima'i ne babu tabani a kai cewa yadda ayoyin alkur'ani muka gansu daga alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku maliki yawmiddin in ka shiga cikin surar da ke gaba daga alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin hakan nan allazina hakan nan allazina hakan nan ula'ika hakan nan innal lazina hakan nan suke jere wa'annan jeri na ayoyi da muke gani malamai sun yi ijma'i akan cewa tauqifi ne Allah subhanahu wata'ala hakan nan ya jera wa'annan ayoyi har a lauhin mahfuz a haka suke wannan babu tantama game da wannan shine ake cewa ma'ana a tartibul ayat amma abin da ya shafi tartibus suwar to nan wurin malamai sun ƙara wa juna ilimi a kai a shin jera surori a cikin alƙur'ani shi ma tauƙifi ne ko ko ijtihadi ne na sahabbai yadda in ka buɗe alƙur'ani daga fatiha sai baƙara sai ali imrana sai nisa'i sai ma'ida zuwa ƙarshe shin wannan ijtihadi ne na sahabbai ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya tabbatar da wannan tsari don haka abinda malamai bangare na farko kamar irin su al'imam malik irin su alkali abubakar albakin lani irin su ibn faris da waɗansu daga cikin malamai da dama sun tafi akan cewa lalle yadda ka ga alkur'anin nan a jere annabi sallallahu alaihi wasallama hakan nan ne ya jera musu a jera hakan nan yake wannan shine magana mafi ƙarfi mafi inganci cewa yadda ka ga alƙur'anin nan a jere to tauƙifi ne domin kamar yadda na faɗa jiya wurin mukaddima duk shekara mala'ika jibril yana saukowa su yi muraja'an alƙur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan ramadana su sauke ƙur'ani gaba ɗaya a ramadanan ƙarshe mala'ika jibrilu ya zo suka sauke ƙur'ani har sau biyu to abin tambaya in sun zo saukan ya suke yi shi ne malamai suka ce yadda ga ƙur'anin nan yana hannunmu to a haka suke yin saukan yadda ga ƙur'ani na hannunmu a haka suke jera surorin wannan magana ce da take nuna ainihin alkur'ani da muka shi a tsare a rubuce daga sura kaza sai sura kaza hakan nan ne yake haka Allah ya rubuta shi a lauhil mahfuz haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya bar wa sahabbai tauqifi ne ba ra'ayi bane akwai waɗansu nassoshi waɗanda zamu ji waɗanda waɗannan nassoshi suke nuna cewa kaman da akwai ijtihadi wurin jeranta surorin Qur'ani amma ba haka abin yake ba ma'ana akwai sahabban da yake tun da aka fara musulunci da su ake kamar irin su abdullahi bin mas'ud tun da aka fara musulunci to irin wannan sahabi abdullahi bin mas'ud shi yadda ya shi ne ya jera alkur'ani ne a yadda ake saukar da shi aya ta farko da aka fara saukarwa ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa to wannan aya ita ce farkon qur'anin abdullahi bin mas'ud aya ta biyu haka aya ta uku hakan nan surorin kenan shi alqur'anin abdullahi bin mas'ud idan ka dauko zaka duba zaka ga cewa ikra ce farko a ƙarshen ƙur'anin nan ne zaka tarar da baƙara da suratul ma'ida su ne ƙarshe-ƙarshen sauka mu yadda mu yake fatiha ne farko falaki da nasi ne ƙarshe ba ma'ana abdullahi bin mas'ud wato da ya rubuta ƙur'ani ya rubuta ƙur'ani ne ya tsara shi a gwargwadon yadda yake saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana sanar da sahabbai duk sanda aka saukar da aya sai ya ce musu wannan ayan ku sa ta a sura kaza a tsakanin aya kaza da aya kaza ku koka ta a wurin Shi ne wannan ƙur'anin da muka gani a hannunmu shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmomi biyu wurin magana a kan saukar da ƙur'ani yace inna hannu nazzalna adh zikira, wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wata'ala kuma yace shahar ramadana alladhi unzila fihi al-qur'an kenan da akwai anzala da akwai nazzala idan kaga cikin ƙur'ani an ce anzala al ana nufin shiranto al-qur'ani da aka yi kacokan aka ɗauko kwafin shi daga lauhin mahfuz aka aje kwafin shi a baitul izza a saman duniya kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya faɗa cewa an ciro kwafin ƙur'ani daga lauhin mahfuz an kawo shi saman duniya inda ake kira da suna baitul izza an ajiye to wannan shine anzalal ƙur'ani to amma daga nan kuma lokacin da za a fara ba annaba annabci sai aka ɗauko ayoyi biyar na farkon ikara aka bashi ana nan aka zo aka bashi ya ayyuhal muzammil aka zo aka bashi ya ayyuhal muddathir haka tafiya ke tafiya ana ɗebowa a ɗebo rabin wannan suran a ɗebo rabin waccan gwargwadon idan bukata ya zo abinda bukata ya kawo to shi za a ɗebo a kawo amma annabi sallallahu alaihi wasallama ana faɗa ne ka haɗa wannan ayar da waccan ayar ka haɗa wannan ayar cikin waccan suran a'a wannan sabuwar sura ce har annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa yana gane cewa an saukan ne da sabuwar sura idan ji ta fara da bismillah bismillahir da haka ne alqur'ani ya sauka nazzalna nazzalna shine saukarwa daki-daki gwargwadon bukata wannan saukarwar da aka yi daki-daki ba an fara daga fatiha ba ne bakar ali imran nisa'i ma'ida al'ana arafi amfali tauba yunus hudu zuwa ƙarshe a'a wannan gwargwadon bukata in ta zo gwargwadon abin da za a yanko a biya wa mutane bukata da tambayar da suka yi a basu amsa a kai sai kuma wata bukatar ta taso sai kuma allah ya saukar da wata ayan shi kuma annabi ana ce ne sallallahu sallallahu alaihi wasallam dora aya kaza wuri kaza jona waccan ayar da wancan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka nuna mu'ujiza ta alkur'ani domin alqur'anin nan da ka gani izifi sittin, kamar suratul baqara sai da aka yi shekara goma ana saukar da ita kuma ba a jera ba farkon zuwa madina aka saukar da alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yuqimuna mm, alladhina yu'minuna bil ghaibi uh, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun aka ci gaba sai aka fara saukar da bayani akan suwaye a Madina da mu'minai da mushrikai da kuma munafikai da ahlul kitabi wannan farkon suratul baqara ta sauka ne a shekara ta farko na zuwa madina a shekara ta biyu zuwa madina an saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam shekara ta biyu tafiya ta tafiya ba a saukar da walillahi ala nasi hijjil baiti man istata ilayhi sabila ba sai a shekara ta takwas ko shekara ta goma bayan hijira ikon Allah to kuma ba a saukar da ayan wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi ba sai a shekara ta goma zuwa sha ɗaya bayan hijira kenan farkon suran alif lam an saukar da ita a shekara ta ɗaya bayan hijira ƙarshe-ƙarshen turan suran wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi shafin shafin ke kusa da daga shi sai shafin ayatul daini shi kuma an saukar da shi bayan shekara goma da saukar da ayar farko ta wannan surar kenan surar an yi shekara goma ana saukar da ita amma ana cikin saukar da suratul bakara din nan da aka yi shekara goma ana saukar da ita sai kuma Allah ya kawo yas'alunaka anil amfali sai ai magana akan dukiyan ganima ana nan ana cikin tafiya ana cikin tafiya kuma sai a kawo ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai a saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakar mithl hazzul unsayayn ana nan ana cikin tafiya ana cikin tafiya kuma sai ga Allah subhanahu wataala ya saukar da bayanai akan yakin Badar cikin suratul uh, Ali Imran ya saukar da bayani akan yakin Uhud cikin suratul Ali Imran ya saukar da bayani akan yakin Tabuka uh, wa al-salatul ladina kullifu a cikin suratul Tauba haka zaka gani alqur'ani ana saukar da suratul Baqara amma bai hana ana debo ayoyin Tauba a saukar a debo ayoyin Anfal a saukar a dauko ayoyin suratul a suratul nisa'i a saukar a dauko ayoyin suratul ali imran a saukar amma bakara tana nan bata gama cika ba to banda alqur'ani yaya za a yi kaddara kai ne zaka gina gida dan Allah yaya zaka yi ka gina gida idan ka tashi yin ginin sai ka zo kai rufin idan kai rufin ba kai komai ba sai kai rufin in kai rufi shi kenan sai ka tafi ka cigaba da nomanka can kuma bayan shekara ɗaya kuma sai ka ce za ka zo kai foundation idan ka zo kai foundation sai kuma ka tafi bayan kuma ka yi shekara ɗaya sai ka ce za ka zo kai filasta idan kai filastan kuma bayan shekara ɗaya sai ka dawo ka ce za ka zo ka ɗora bulu to da ta ina kai filastan ma'ana alƙur'ani ya nuna mu'ujizan yadda Allah ya saukar da suratul baqara a cikin shekaru goma amma a wawware a daban-daban iyaka dai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ayar da muka saukar yau ta da waccan su jera tare sai da aka gama saukar da surar sai ga suratul baqara ta miƙe tsaye cik ta tsayo sai ga ta tsayi ta zama tsaf abinda zai baka mamaki in kana karanta suran, ba za ka taba tunanin a daddatsa aka saukar da ita ba in kana karanta ali imrana ba za ka taba tunanin a daddatsa aka saukar da ita ba in kana karanta nisa'i ba za ka taɓa tunanin a daddatsa aka saukar da ita ba to wannan ya nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma yadda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa lalle shi alqur'ani ba wani ba don haka ya kasance wa'annan surori suna da munasaba a tsakanin junansu kowace sura ka gani a ainihin da akwai alaka tsakaninta da sura da take biye da ita za ka gani kamar misali in muka ɗauki suratun fatiha suratun fatiha za ka gani allah subhanahu wa ta'ala ya tattara ilimin littattafan da suka gabata duka Allah ya dunkula su a fatiha ko kuma na ce ilman jin littafan da suka gabata ya tattara su a ƙur'ani gabaɗayan shi amma Allah ya yi ishara zuwa gare su a fatiha gabaɗaya cikin sunayen shi da ya ambata da sunan Allah da sunan Rabbu da sunan ar-rahman da sunan ar-rahim da sunan malik da sunan iyaka na da'ayan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da siratan lazina an'amta alaihim da ghairil maghdubi alaihim nasara kenan a yahudawa kenan wala dhallina nasara kenan kaga kenan suran ta tattaro tarihin al'ummomin da suka gabata gaba ɗaya da shari'o'insu a cikin waɗannan ayoyi guda bakwai an ce rabbil alami ne kenan tun daga halittun da aka yi kafin annabi adam har zuwa annabi adam har zuwa ƙarshen duniya Allah ya tattara a cikin wannan sura ta suratul fatiha a gabaki ɗayanta a ciki da akwai ilimin ilahiyat da ilimin al-ma'ad da annabuwat da tabbatar da kaddara da alkaba'u wal qadar da sauran abubuwan da ya wannan sura ta kunsa cikin ikon Allah bayan suratun fatiha sai Allah ya saukar da suratul Baƙara, to kuma sai ya kasance da akwai wato suratul Baƙara tana munasaba da suratul fatiha saboda suratul fatiha ce magana akan cewa lalle Allah shine abin bauta to yaya za a bauta ne to ga shari'o'i da rukunnan musulunci da rukunnan imani a cikin suratul baqara kaga an samu munasaba tsakanin bakara da kuma suratul fatiha idan ka shiga cikin suratul ali imran za ga cewa da akwai munasaba tsakanin suratul ali imran da suratul bakara za ga waɗansu abubuwan kamar ana maimaita abin da ya zo cikin suratul bakara ne a cikin suratu ali imran ana ƙara bayani akan waɗansu ana kuma yin ishara zuwa ga waɗansu idan ka zo cikin suratun nisa'i za ga ita ma da akwai alaƙa tsakanin suratun nisa'i da kuma suratul baƙara, a cikin suratul baƙara, Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna a suratun nisa'i kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida a can kuma ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum a ƙarshe ya ce la'allakum tattaquna a suratul nisa'i kuma ya ayyuhan nasu taqu ba ubudu ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha zaka gani a cikin cikin suratul baqara Allah ya ce uskun anta wa rabbuka am anta wa zawjuka aljanna a cikin suratu kuma suratul nisa'i kuma Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha za ga ƙarin munasaba in muka ci gaba da bayani akan haka za ka gani da munasaba sosai mu tsallake waɗannan surori mu zo kan bayani akan abin da ya shafe mu ko kuma abin da muke kai a kai a yanzu shine suratu alma'ida. maida suratul ma'ida sura ce take da alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da surar da ta gabata a suratul ma'ida kamar yadda ne nuni ali imran ta ci gaba da yin sharhi akan abubuwan da aka faɗa a suratul baqara nisa'i ta ci gaba da yin sharhi akan abubuwan da aka faɗa a suratul baqara to ita ma suratul ma'ida ta ƙara sharhi ne akan bayanan da suratul baqara ta kunsa shi yasa ake cewa baqara fustatul qur'an baqara ta tattaro alqur'ani ta sa shi a tanti daya dan haka zaka gani kaman misali a cikin suratul baqara za ku gani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ya ayyuhal ladina amanu kulumin min kulu min tayyibati ma razaqnakum ko sai Allah ya ce innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri ma uhilla bihi li ghayrillah faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alayhi kaga a cikin suratul baqara kenan إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أما أترة المائدة الله يتي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النسب وأن تستقسموا بالأدلان ذلك فسق ga ga ayoyin iri ɗaya ne amma Allah yana ishara da akwai bambanci a tsakaninsu wannan kamanceceniya ne za ka gani a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala ta'ibatin wala wasilatin wala hamin kaga yana cikin bayanan da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan innama harrama alaikum almaytata waddama wal amal khinziri ma uhilla bihi lighayri llahi a cikin suratul baqara a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan kisasi ko ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a baqara kutiba alaikumul qisasu fil qatl ba الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أبقر كينانكو توكما إيقوان الله دمك ذوتكم سورة النساء sai Allah ya magana a cewa kan cewa wa ma kana mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qutila mu'mina wa man qatala mu'minan khata'an fa ta'ir mu'mina zuwa ƙarshe to da muka zo cikin suratu al-ma'ida sai Allah subhanahu ta'ala ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a ka gani ikon Allah nan ma Allah yayi bayani akan mas'ala na kisati da matsala na hukuncin wanda ya kisan kai sannan kuma za ka ga cewa Allah ya ƙara tafsili kan matsalan kisasi da yayi da Allah ya ce wa lakum fil kisasi hayatun cikin suratul baqara a cikin suratul maida aya ta arba'in da biyar sai Allah ya ce wa katabna alaihin fiha anna an-nafsa bin-nafs wal aina bil aini. wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas cikin suratul maida kenan kaga wato zaka gani kenan hukuncen hukuncen da suka zo a suratul baqara su ne dai kuma aka ci gaba da yin sharhi da yin bayani akan su a cikin suratul ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida wacce yau muke kokarin yin shimfiɗa akan munasaba tsakaninta da surorin da suka gabata zaka gani Allah subhanahu wata'ala a ya yi magana cikin suratul baqara ya ce wa yi ƙulnar kulu hazi ta ko fakulu min ha za ka gani kuma a cikin suratul al-ma'ida Allah ya ce fasofa ya atin lawa bi komin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ajallatin al-mu'minina ajallatin al-kafirin ya fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci magana akan hukuncin rantsarantse a takaice a cikin suratul baqara amma a cikin suratul ali imran sai Allah subhanahu wata'ala ya bayani dalla dalla a suratul baqara in ba ku manta ba mun yi tafsiri aya ta 225 a cikin suratul baqara Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim sai aka rufe magana Allah ya magana akan baya kama ku da yasasshen rantsuwa amma yana kama ku da abinda zukatanku suka aikata sai yi shiru to me kafaran ba a faɗa ba a bakara amma da aka zo cikin suratul ma'ida aya ta 89 sai Allah ya ce la yu'ashidukumullahu billahu fi aymanikum walakin yu'ashidukum bima aqattumul ayman a cikin suratul baqara la yu'ashidukum Allahu bil lagwi fi amani fi fi aymanikum walakin yu'ashidukum bima kasabat qulubukum amma idafa walakin yu'ashidukum bima aqattumul ayman a bakara ba a kawo kaffara ba amma idan sai Allah ya ce fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsati 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam fasiyamu thalathati ayamin dalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum kaga kenan suratul baqara ce magana akan laifin yin rantsuwa a karya akan ganganci amma ba a ce ga kafara ba ali imrana ce mana magana akan kafara aka zo akan maganan giya a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan giya a takeice yace fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima hu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nasi maganan giya kenan a aya ta ɗari biyu da goma sha tara cikin suratul baqara amma da aka zo cikin suratul ma'ida sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal wal adlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa kuma an dhikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun kaga wannan bayani kuma a suratul ma'ida akai amma ina tushen bayanin yake suratul baqara sannan kuma za ka ga yadda wannan sura take magana akan alaƙar suratul ma'ida da suratul nisa'i wacce ta gabace ta kaga suratul nisa'i ta yi magana akan waɗansu ƙullace-ƙullace da aka yi na alƙawurra kaman akadi na aure an kawo shi a suratul nisa'i kaman akadi na sadaki an kawo shi suratul nisa'i kaman akadi na yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin kabila da kabila an ambace shi a cikin suratul nisa'i Allah yace walladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Allah yayi magana akan akadi sannan kuma Allah yace illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun suratul nisa'i aya ta 90 kaga shi ma akadi ne tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin al'umma da al'umma Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun kaga shi ma akwai misaki akwai treaty akwai yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa duk an yi wannan bayani a cikin suratul nisa'i kai Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha shi ma a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala yace a wannan sura ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqudi wato abinda zai baka mamaki bayan a cikin suratul nisa'i an ce aka aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum a cikin suratul nisa'i an ce illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun a cikin suratul nisa'i an ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun a cikin suratul nisa'i Allah ya ce innallaha ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha duka waɗannan bayanai na alƙawarra da aka yi a cikin suratun nisa'i alƙawari tsakanin miji da mata tsakanin al'umma da al'umma tsakanin 'yan kasuwa tsakanin duk an yi waɗannan bayanai da aka gama suratun nisa'i surar da ke biye da ita kai tsaye sai Allah ya fara ta da ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqudi wato wannan gwaninta ce ta alqur'ani shi yasa in kana karanta surorin sai ka ga ba za ka iya tsayawa ba kana karanta nisa'i sai ka gani har kayi niyya za ka sa alama ka tsaya kana kallon aya ta farko ta suratul maida ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqudi sai ka tuna ka karanta ayoyin alƙawarra sai ka ce kaman Allah ya ce maka kar ka gaji fa bawana ita ma ma'idar ta. alqur'ani kenan Allah subhanahu ta'ala. ya gabatar da waɗansu abubuwa ko kuma ya nuna waɗansu abubuwa da ya nuna dacewa akan a fara kawo suratun nisa'i sannan a kawo ma'ida daga baya ka gani farkon suratun nisa'i ai kaga ya ayyuhan nasu ne ko ya ayyuhan nasu ne ita kuma suratul ma'ida farkonta ya ayyuhal ladina amanu kaga kenan wannan ya dace sai ya ayyuhan nasu maka magana kaman ana magana da ƴan makka ne su ya ayyuhan nasu ne ba su riga sun yi imani ba ya ayyuhan ladina amanu kuma kaman ana magana bayan an yi hijira an kafa daula to ana kaga kenan ya nuna kwarai kam nisa'i za a fara ambata sannan ma'ida duk da yake nisa'in ma a madinan ta sauka kuma ya ayyuhan nasu an yi magana da kowa da kowa ne ya ayyuhan lazina amanu kuma an tattaro mumine kadai kaga fara gabatar da nisa'i kafin suratul ma'ida kaga shi ma ya dace kaga duka waɗannan abubuwa ne da suke nuna alaka da kamanceceniya tsakanin wannan sura ka gani suratul ah, annisa ta kare ne da bayani akan kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa'i ta fara da bayani akan kaddara ta Allah subhanahu wata'ala da iko na Allah da shi ta fara suratul ma'ida kuma ta cike ne da siffa ta kaddara da iko na Allah kaga suratul nisa'i ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku kiyaye Allah Allah da ya halicce ku daga rai daya kaga yana nuna cewa Allah alqadiru ne ko sotin nisa'i ayat ta farko tana nuni akan kudura da iko na Allah shine mai iyawa nisa'i da haka ta fara to sai ka gama karanta nisa'i ka shiga ma'ida idan ka shiga ma'ida kana zuwa ƙarshen ma'ida aya ta 120 sai ka ji Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in mene kadir. kenan farkon nisa'i ta yi nuni akan kudura ta Allah ƙarshen ma'ida ta yi nuni a kan ƙudura ta Allah kalmar alƙadir kenan za ka ga da nisa da ma'ida sun haɗe sun ɗinke. wannan yana nuna maka lalle Allah ne ya aje su a haka domin wannan ba hikiman ɗan adam ba ne sai ka daɗe kana tunani kana neman taimakon Allah da kuma taimakon malamai da sannan taimakon malamai da suka rubutu akan irin wayannan munasaba zaka gane ina alqur'anin ya nufa in ba haka ba ba za ka mora alqur'ani ba idan baka san wayannan kamanceceniya ba a'a sai dai a cigaba gaba da dai karantawa dai dai gurgudu ana neman ilimi Allah subhanahu wataala ya buɗe suratul nisa'i da farkon halitta suratul ma'ida kuma an rufe ta da abinda za a cike na tashin mutane da kuma ainihin yin hisabi da za a yi musu wanda yana cewa lalle surorin nan kansu daya a cikin suratul nisa'i kaga Allah ya ce inna anzalna ilayka kitabal haqqi litahkuma bainan nasi a cikin suratul nisa'i haka ne ko inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas suratul nisa'i to amma idan kuma fa bayan Allah ya ce wa annabi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas a cikin suratul maida kuma sai ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humuz zalimuna haka aka tattaro wa man lam yahkum bima anzalallahu wa man lam yahkum bima anzalallahu wa man lam yahkum bima anzalallahu kenan sun yi munasaba an zamna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas sai kuma ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kaga sun sun hade sun dinke surorin sun dinke wuri guda dan haka zaka gani a wa'annan surori ma'ana suna da ainihin kamanceceniya da juna matuƙa gaya wannan shine abin da na so na ɗan ishara da shi na kamance ce ne ya tsakanin waɗannan surori kuma kamar yadda muka ji alaramba ya karanta mana aya ta farko na wannan sura za mu fassara wannan aya ta farko sannan kuma mu ɗora a kai idan gobe da akwai waɗansu bayanai don wa'annan bayanai da suka shafi a ulumul da ilimin da ke cikin suratul ma'ida za mu dinga ƙoƙari muna ɗan taɓo su kaɗan-kaɗan kullum idan muka zo har mu samu mu kammala suran insha Allah malam ya karanta mana aya ta farko al-imam al-qadi al-sheikh abubakar mahmud gumi yace suratul ma'ida muna karatu daga littafin raddul azhar ila ma'anil qur'an yace madaniya wannan sura a madina ne aka saukar da ita a 120 tana da ayoyi 120 ne au wasnatani au wa salasa ayat tana da ayoyi 120 ko ko 122 ko a 123 nayi bayani idan aka ce wannan sura tana da ayoyi 120 ko 22 ko 23 ba ana nufin a wata kira'ar akwai ayoyin da babu bane a'a ana nufin a wata kira'ar aya ɗaya ana iya mai da ita aya biyu kaman ihdinas siratal mustaqim aya ɗaya ce siratal ladina an'amta alaihim a qira'an warshi aya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya ce a qira'ar hafsu kuma kwafa um, siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya ɗaya ce to kaga a nan wurin idan muka ce daga siratan ladina zuwa ƙarshen sura aya ɗaya ce a hafsi aya biyu ce a warshi kaga wani zai ce a ah, to da akwai ayar da aka rage ne sai mu ce babu ya danganta da yadda malamai suka ce ina za a tsaya wai sun ce a tsaya a nan nan ne rabin aya wai sun ce ba rabin aya ba ne ayar da baki ɗaya aya ce cikakkiya ko kuma ayoyi biyu ne a wuri ɗaya don haka in kun ji an ce sura ta kunshi aya kaza ko aya kaza ana nufin an samu saɓani akan waɗansu ayoyin ana mai da su aya ɗaya ne ko aya biyu amma ba wai an ƙara ba ne suna nan a yadda suke wa mawdu'u har ra'isi malam yace babban abin da wannan sura take karantarwa bayani istifa'il uqudi bayani akan cika alƙawarra وما يترتب على ذلك من بيان الحلال والحرام ده أبن لك يتبتع كان هكا نبيان الحلال ده حرام وربط ذلك بالعقيدة الإسلامية ده هذا ونن بياني ده عقيدة تمثلنشي أن الله إله واحد شوى ألا أبن بوتاواني قداء فلا حرام إلا ما حرم babu haram sai abinda Allah ya haramta wala halala illa ma ahalla babu halal sai abinda Allah ya halatta wa yadkhulu fi hada wa yadkhulu hadha fil qawli wal amal wannan ya shiga bayani a kan cewa zantuttuka da aikace aikace duka sai an yi biyayya ga Allah kuma an cika alƙawarin Allah da aka ɗauko ne cewa duk abin da zamu yi sai mun mika wuya zuwa ga Allah mu ji me ya halatta mana mu yi me ya haramta mana mu bari kama ya a ci bayanin fi mahallihi yi, Allah kamar yadda wannan bayani zai zo a mahallin shi in Allah ya so bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aufu bil uqudi Allah ya ku cika alƙawarra ma'ana al'uhud mu'akkida wannan ana nufin alƙawarra ana ƙara ƙarfafa wannan magana allati bainakum wa bainallah da akwai alƙawarra tsakaninku da Allah Allah ya halatta kaza ya haramta kaza ya ce ka bauta ne ya ce karka yi kaza kaza halal ne kaza haram ne wannan alkawari ne domin mun riga mun karanta tun a baya wa yadda akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون da haka alkawari mun riga mun ɗauka tsakaninmu da Allah to Allah ya ce ku cika wannan alkawari wa bain wannati da kuma alkawarin da ke tsakaninmu da junanmu idan kai alkawari to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗansu duk abin da aka yi alkawari a kai to a cika mutum ya zama mai cika alkawari walwafa'u alkiyamu bi mujibul aqdi abinda ake nufi da alwafa'u shine mutum ya tsayu da abinda wannan aqdi abinda kullu alkawarin ya tabbatar walmuradu bil uqudi ma ya'ummu jami'a ma alzama Allahu ma alzamahu Allahu ibadahu shine abinda yake magana abinda ya tattaro duk abinda Allah ya lizinta wa bawa to alkawari ne duk abin da Allah ya nizinta wa bawa alkawari ne idan ka yi ka kiyaye to ka cika alkawari tsakaninka da Allah idan ka tozartar to ka tozartar da alkawari tsakaninka da Allah ya ce wa aqadahu alaihim min at-takalif wal ahkam ad-diniyah duk abin da Allah ya kulla na alkawari tsakanin shi da bayan shi na daga nauyaye-nauyaye da hukunce-hukunce na addini wa ma ya aqidunahu fi ma bainahum min uqudil ayman al'amanat da abin da mutane ke kullawa a tsakaninsu na kullace-kullace na al'amanat amana tsakanin mutane da ‘yan uwansu tsakaninka da mai gidanka da kake aiki a ƙashin shi amana ne dole ne ka rike mai amana kai aiki yadda ya kamata shi kuma dole ne ya rike maka amana ya biya ka akan lokaci ya kyautata ma kar ya dora maka abin da ba za ka iya ba tsakaninka da matarka amana ce tsakanin sarki da talakawan shi amana tana nan tsakanin shugabanni na siyasa da talakawan ƙasa amana tana nan duka waɗannan amanoni ne waɗanda aka kulla mai hankali shine wanda yake ƙoƙarin nema wa kanshi sauki aiki akan waɗannan amanoni waɗanda kuma ba su da hankali su ne waɗanda suke janyo wa kansu musiba suna nemo wa kansu wai su a zo a ba su amana lokacin siyasa ta yi za ka ji an fara kamfen ana cewa ku ba mu amana to Allah ya ce a kiyaye amana eh amana ce ranar tashin kiyama kuma za ta zamo shizin wa nadama taɗewa da nadama sai dai wanda ya tsaye da amanan ya kiyaye gaskiya wal mu'amalat wa nahwi da mu'amaloli da ire-iren su mimma yajibu wafa'u bihi daga abin da yake wajaba a cika aw yahsun dinan ko abin da yake kyautuwa a dinance bi an yahmila al'amr da bi an yuhmal al'amur ala ma'ana ya ummul wujub wannada. Ka kaga idan aka ce umarni na Allah to al'amarin Allah ko umarnin Allah ya haɗa wajibi da mustahabbi wajibi umarni ne wanda in baka yi ba za a yi maka ba. mustahabbi umarni ne wanda in baka yi ba ba za a yi maka uku ba أمر بذلك أولا ijimali, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ba da wannan umarni. ku cika alkawari a dunkule sun mashara'a fit tafsili sannan Allah ya fara warware zancen dalla-dalla faƙala Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am Allah ya halatta muku dabbobin gida wa'annan domestic animal din na awaki da tumaki da shanu da raƙuma wa ma'ana al'ibil raƙuma walbaƙar da shanu walganan da bitashe akalan ba da zabahi Allah ya halatta mu ku ci bayan kun yanka illa ma yutla alaikum sai dai abinda aka faɗa muku karku ci ku kiyaye shi taharimuhu wanda za mu bayani a kai fi hurrimat alaikum almaitatu alaya ko to za a zo bayani a kai falistisna'u munqati'un wannan istisna'i ne munqati'i malaman tafsiri suna nufin ma'ana lakin shine munqati'i ba muttasili ba uhillat lakum al'am uhillat lakum bayimatul an'ami lakin ma yutla alaikum ko shine illa ma yutla alaikum wa yajuzu an yakuna muttasilan wa in da mai tafsiri sun ce a'a illa din ana iya barin ta illa bi ma'ana istisna'i muttasili wa tahrim lima urida min al min al-mauti ko lima arada min al-mauti wa nahwihi nan ana nufin Allah ya haramta muku ku ci abinda wani abu ya bijiro mene daga zama mushe ko makamancin haka Allah ya ce gairu muhallis saidi kad ya ku halatta farauta wa antum hurum alhali kuna da ainihin harama da aikin hajji ko umra ai muhrimuna wa nusiba a gair an yi nasaba ga gaira ne alal halimin damiri lakum ma'ana gaira muhillis saidi fi halikun gaira muhillis saidi an halatta muku ku ci abinci ku ci dabbobin gida sai dai abin da aka haramta muku kuma na daga abinda suke mushe ko kuma waɗanda za mu karanta a ayar da ke gaba kuma Allah ya haramta muku yin farauta kuna da harama da aikin hajji ko umara inna Allah lalle Allah ya hukumu ma shi ne yake hukunta abin da yake karka cewa Allah me yasa ya halatta jakin daji ya haramta jakin gida ba ruwanka wa ya halitta jakin dajin Allah waya halci kuma jakin gida Allah da haka nashi ne ya ce ka ci wancan wancan kuma ka dinga hawa kar ka ci to sai ka ce mun ji mun bi banda ma ka suna ta dan adam dabbobi gaba ɗaya nawa ne aka haramta gaba ɗaya in aka ce ka kirga dabbobin da aka haramta ba su kai goma ba dabbobin kuma da aka halarta duk gasunan duk duniya duk dabban da ka gani banda wa'annan wa'anda suke kidayayyu ne wa'anda suke na haramun din lalle Allah shi yake hukunta abin da yaso min at-tahlili na daga halattawa wa ghairihi da wani shi la'tirad alaihi babu kuma wanda ya ite cewa Allah don mene Allah subhanahu wataala la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna ba a tambayan Allah game da abin da yake aikatawa mu ko mutane mu ne abun tambaya wannan aya ta farko kenan kuma a kanta za mu tsaya insha Allah ta'ala gobe idan mun zo za mu tashi a aya ta biyu bi iznillah a ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah abinda mun karanta daidai Allah ya bamu lada kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya albarkace mu a cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma kuma in akwai masu tambayoyi suna iya rubuto tambayoyinsu ta a ainihin rubutu kamar yadda muka saba in a rubuto tambayoyi idan mun tattara su inda lokaci za mu karanta in ba lokaci gobe in mun zo da su za mu fara kafin mu fara sabon karatu wayanda kuma suke bibiyan mu ta ta kafar mu na facebook to da akwai shafi na facebook wanda aka rubuta sunan shafin alkali murtala nasir al idan aka duba cikin facebook da akwai wannan shafi wannan kuma tafsiri ana ganin shi kai tsaye daga wannan shafi namu insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sami wannan azumi na Ramadan lafiya Allah kuma ya karba ayyukanmu wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum